وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون shi kaɗai ya cancanta a yawa yabo da kirari mala'iku a cikin sammai suna gode masa halittunsa a cikin kasai suna gode masa don haka ku tsarkake shi yayin da kuka kai lokacin la'asar haka nan ku tsarkake shi a lokacin da kuke shiga lokacin azahar